العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله الوجه الثاني أن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سببا لحصول مقصود العبد فهو كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله, والصالحين وآله وسلم والصالحين من أمته وقد تقدم أن الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالحة إما أن يكون إقساما به أو سببا به فإن كان قوله فإن كان قوله بحق السائلين عليك إقساما فلا فلا يقسم على الله إلا به وإن كان سببا فهو سبب بما جعله هو سبحانه سببا وهو دعاؤه وعبادته, ودعاء وعبادته فهذا كله يشبه بعضه بعض يشبه بعضه بعضا وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق بمخلوق من غير دعاء دعاء منه ولا عمل ولا عمل صالح منا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 wanda kuma ya zo daidai da 25 ko ga watan biyar miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna qa'idatun jalila fi tawassuli wal wasila wallafar abdul abbas taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wannan kuma shine darasin mu na saba'in da biyar ko na'am idan ana biye da mu ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana bayani akan hadisin abu sa'id anin nabi sallallahu alaihi wasallama اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ابن تيمية ينا بياني أكون ونن هديسي وأن wasu suka yi hujja da shi wajen halatta tawassuli da jahi ko tawassuli da zati na salihai ko na annabawa inda ya magana akan cewa hadisin da ibnu maja shi ya rawaito shi amma yana da illa a cikin salsalar isnadinsa domin akwai wani mutum da ake kiransa aqiyatu ibnu sa'id al-aufi shi ya rawaito hadisin daga abu sa'id wanda shi wannan mutum malamai sun taba wato sun taba shi da cewa mutum ne wanda yana ruwaya daga wani da ya shahara da karya wanda ake ce masa Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi makayyaci ne wanda malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki akan ƙaryata shi to shi wannan Atiyatul Aufi yana ruwaito hadisan wannan mutum makaryaci sannan yana masa alkunya da Abu Sa'id don haka sai ka kasa tantance idan ya ce Abu Sa'id sai ka kasa tantancewa wani Abu Sa'id yake nufi abu sa'id al-khudri domin an san shi da ruwaya daga abu sa'id al-khudri ko kuma yana nufin wancan makaryaci wato sai yake yi wa malamai ko masu karatu dungu sai ya amfani da alkunya abu sa'id dan a kasa tantance wancan makaryaci da kuma sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama sannan shi a tsayatul aufi a karan kansa mai rauni ne ko da kuwa ba ya da wancan damejin ba a same shi da wancan algush din ba ko da babu wannan to babu shakka shi a karan kansa mai rauni ne idan ya ruwaya ba a karba sannan bugu da ƙari kuma mabiyin aƙidar shi'a ne wato shi'ar ma ta rafidanci shi'ar bakar ma ba ma wacce take ɗan dama dama ba saboda haka ya tara abubuwa da dama to idan aka dobe isnadin hadisin shi dai hadisin bai inganta ba sannan idan aka dawo ta fuskar ma'anarsa za a ga cewa ma'anar ba za ta taimaka wa masu hujja da shi akan yin tawassuli da zati ba domin cewa ya Allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilina alayka wa bi haqqi mamshaya hadha ya ubangiji ina roƙonka da haƙƙin masu roƙonka a kanka da kuma haƙƙin wannan tafiya tawa inda ibnu taymiya ce idan aka dube shi ta fuskoki guda biyu za a ga cewa baya taimaka ma wannan da'awa ko baya taimaka ma wannan matsala ta tawassuli da zati domin na farko dai roƙon Allah aka yi bi haƙƙi sa'ilina da kuma bi haƙƙil mashina haƙƙi sa'ilina kuma shine ubangiji ya ansa musu ya ba su abin da ya ce su roƙe shi zai ba su wannan haƙƙi kuma shi ya wajabta wa kansa ba su suka wajabta masa ba babu wanda ya isa ya tilasta wa Allah yin wani abu amma ubangiji na in ya ga dama sai ya wajabta wa kansa abu kamar yadda yace kataba rabbukum ala nafsihi rahma wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal furqan da dai sauran ayoyi waɗanda suke nuna Allah madaukakin sarki da ganin damarsa da mashi'arsa ya wajabta wa kansa wasu haƙoƙi wanda kuma shi ubangiji ya fi kowa cika alkawari inna la yukhlifu miat ubangiji baya saba alkawari to tunda yi alkawarin su roƙe shi zai ansa musu yi alkawarin wanda ya yi masa ɗa'a zai ba shi lada don haka sai suka yi tawassuli da wannan haƙƙin nasu a kansa sai kuma suka yi tawassuli da aikinsu na na da'a ne tafiyar da suka fito zuwa ga sallah wannan aiki ne na ɗa'a mutum ya fita zuwa masallaci biyayya ga Allah yake yi saboda haka kaga anan ba tawassuli ne da zati ba tawassuli ne da abin da yake sifa ta ubangiji da kuma tawassuli da aikin da'a wanda kuma ahlus sunna ba su da tantama akan halaccin wannan fuska ta biyu anna du'a lahu subhanahu wa ta'ala wal lahu sababun li husuli maqsudil abdi فهو كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من أمته fuska ta biyu roƙon Allah subhanahu ta’ala da kuma yin aiki dan Allah mutum ya roƙi Allah ko ya yi wani aiki dan Allah wannan wani sababi ne wata sila ce da za ta sa Ubangiji ya biya wa bawa buƙatarsa dalili ne da yake samarwa da bawa buƙatarsa idan ka roƙi Allah Allah na iya biya maka bukatarka a ƙarƙashin addu'ar da ka yi idan ka yi aikin da'a dan Allah ubangiji na iya biya maka ka wannan wani abu ne da babu wanda yake ja a kan haka fahuwa huwa kat tawassuli bi du'a'in nabiyyi wa salihina min ummatihi kaga wannan ya yi kama da mutum ya yayi tawassuli da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ko addu'ar wani salihi daga wannan al'umma wato ya yi kama da tawassulin da sahabbai suke yi da addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallama gare su ya yi kama da tawassuli da ɗayan mu yake yi da addu'ar wani salihi cikin wannan al'umma ya ce ka roƙa mun Allah Allah maɗaukakin sarki ya biya mun buƙata ta ko ya yaye mun wata damuwa ta wa qad taqaddama anna du'a abin nabi sallallahu alaihi wa sallama anna du'a abin nabi sallallahu alaihi wa sallama was salihi imma yakuna saman bihi au sababan bihi wato magana ta gabata a wannan littafi cewa addu'a addu'a addu'a abin nabi sallallahu alaihi wasallam mutun yayi addu'a ta hanyar kamun kafa da annabi sallallahu alaihi wasallama ko ta hanyar tusa sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan addu'a ko wani salihi yana yin haka ne ko dai ta fuskar rantsuwa yayin rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ga ubangijinsa ya ce ya Allah na rantse da annabi sallallahu alaihi wasallam ka biya min bukatata au sababan bihi ko kuwa a'a kamun kafa yake yi kamar wanda zai ce yayi tawassuli da zatin annabi ko da jahin annabi ubangiji ya biya masa bukatarsa fa in kana qauluhu bi haqqi sa'ilina alayka iqsaman to idan ya zan fadar mai addu'a a cikin wancan hadisi da yace bi haqqi sa'ilina alayka da haƙƙin masu roƙonka a kanka iksaman idan wannan ya zan rantsuwa ce fala yuqsamu ala Allah illa bihi babu wanda ake yi wa Allah rantsuwa da shi sai da shi ubangijin ubangijin shi zaka yi wa rantsuwa da zatinsa ba da waninsa ba wa in kana sababan fa huwa sababun bima ja'alahu huwa subhanahu sababan idan kuma wannan fadar bi haqqi sa'ilina alayka sababi ne kamun kafa ce to nan an yi kamun kafa ne da abinda ubangiji ya yarda ai kamun kafa da shi shine kai kamun kafa da haƙƙin da kake da shi ga ubangiji wannan kuma haƙƙi naka da kake da shi ga ubangiji shi ya wajabta wa kansa sifa ce tashi ta ya an sa maka roƙonka kaga anan ka yi riko da sababin da ubangiji shine ya zaɓe shi ya sanya shi sababi wa huwa du'a wa ibadatu shine ka roƙe shi ko kuma ka bauta masa fa hadha kulluhu yushbihu ba'dahu ba'dan kaga wannan duk abu ne da yake kama da juna walaysa fi shay'in min zalika du'a'un lahu bi makhluqin min ghairi du'a'in minhu anan kaga babu maganar an roki wani mahaluki ko an tawassuli da wani mahaluki nan duk wato alaka ce mu'amala ce tsakanin bawa da ubangijinsa babu wani mahaluki da aka shigar tsakanin bawa da ubangijinsa a cikin wannan mu'amala babu batun a yi ce an yi kamun kafa da wani mahaluki ba tare da shi mahalukin ya yi addu'a ba wala amalin salihin minna ko kuma ba tare da mumin yi wani aiki na kwarai ba kaga anan ko dai addu'a ce mutum yake yi da sifa ta ubangiji ko kuma a'a bawa ne yake tawassuli da aikinsa na kwarai zuwa ga ubangijinsa wanda kuma wannan duk abu ne wanda shari'a ta yarda da shi sannan yace wa idza qala as-sa'ilu as'aluka bi haqqil mala'ikati أو بحق الأنبياء وحق الصالحين ولا يقول لغيره أقسمت عليك بحق هؤلاء فإذا لم يجز له أن يحلف به فلا يقسم, فلا يقسم على مخلوق به فكيف يقسم على الخالق به ما لن يتي أه؟ ما لن يتي إذا قال السائل إذا mai tambaya ya ce ko mai roƙo wanda zai ke roƙon Allah idan ya ce as'aluka bi haƙƙil mala'ikati ina roƙonka ya Allah da haƙƙin mala'iku ko ya ce ina roƙonka da haƙƙin annabawa ko ina roƙonka da haƙƙin salihai wala ya ƙulu da gairi ya aqsamtu alayka bi haƙƙi haula'i amma ba zai ce ba wani Allah ba ya ce na maka rantsuwa da haƙƙin waɗannan ko ya ce na maka rantsuwa da haƙƙin mala'iku ko na rantse da haƙƙin annabawa ko na rantsi da haƙƙin salihai fa idza lam yajuz lahu an yahlifa bihi wala يقسم على مخلوق bihi fa يقسم على الخالق به تو bihi to abinda bai halatta mutum ya yi rantsuwa da shi ba bai halatta ya rantse ma wani mahaluki da wannan abin ba to ta yaya zai yi wa Allah mahalicci rantsuwa da wannan abin abinda ba za ka ce ka rantse wa Allah da shi ba ka ce ya Allah na rantse maka da annabawa ko na rantse maka da salihai ko na rantse maka da waliyai bai halatta ka faɗa haka ba ba za ka ce kuma ka rantse ma wani mahaluki da wannan ba to ta yaya kuma zai halatta kai wa alkhaliqu mahalicci rantsuwa da wannan fa in kana la yuqsimu bihi wa inna ma yatasabbabu bihi falaysa fi mujarrad zawati haula'i sababun yujibu tahsil maqsudihi idan ko mutum ba yace ba rantsuwa yake nufi ba yayin da yace bijahi ko bi haqqi waliyin ko bi haqqi salihin ko bi haqqi fulan sai yace shi ba rantsuwa yake nufi ba shi dai yana kamun kafa ne da wannan yana rike wannan a matsayin sababi to shi ne mala yace laysa fi mujarradi zawati haula sababun yujibu tahsila maqsudihi to babu wani abin da yake a cikin zatun waɗannan ubangiji bai sanya sababi ta hanyar riko da zatun waɗannan da zai sa mutum ya cimma bukatarsa ba walakin labudda min sababin minhu ba makawa sai shi ya zai akwai wani sababi ta ɓangarensa wato abinda malam yake cewa dukkan wani sababi na shari'a ba ka ɗaukan shi sababi sai ubangiji ya yarda da cewa wannan abin sababi ne wato kaga addu'a ubangiji ya yarda ta zan sababi na biyan bukatar mu hakanan aiki na kwarai sababi ne na samun biyan bukata to kuma da a ce mutum zai rike wani sababi wanda shari'a ba ta gamsu da shi ba a matsayin sababi ya ce zai biya bukatarsa ta karkashin wannan sababi haramun ne ubangiji ya halatta wa dan adam ya nemi abinci ta hanyar da ya halatta sai dan adam ya ce a bara ya nemi abinci ko ya ciyar da iyalansa ko da ta hanyar sata ko da ta hanyar damfara ne ko da ta hanyar wato cutarwa ne ko ta hanyar faɗe ko ta hanyar fashi ya ce zai iya biyan bukatarsa ta nan to kaga anan ya nemi wani sababi wanda shari'a ba ta yarda da shi ba ko da kuwa yana tsammanin riko da wannan sababi zai sa biya masa bukata kamar wanda zai je ga mai sihiri ko wanda zai je ga boka ko ya je ga dan duba ya rika ganin cewa kuma ai bukatar sana biya don haka me zai hana ya koma gobe wannan ba halal bane ko da kuwa ubangiji zai yi ma talala ya biya maka bukatar ka wannan ba shi yake nuna halaccin abun ba dole sai sababi shari'a ta yadda da shi ta amince a matsayinsa sababi sannan ka ɗauke shi sababi kaga duk hanyar da zaka bi ka samu abinci matukar dai ta ci karo da abin da Allah ya halatta to ko da kuwa kana samu ta karkashin wannan hanyar to ba alkhairi kake samu ba sabanin abin da za ka ga wasu suna faɗa idan mutum yana wasu wata sana'a ko da ba ta da kyau ko da a ce satar kuɗin jama'a yake yi ko da fara yake yana samun kuɗi sai ka ji ana wani yana samun alheri wani yana samun alheri kwanan nan baka ga yayi kaza yayi kaza kaza ba tare da cewa fa hanyar da yake bi wajen samun wannan abu da yake samu amma kaga saboda kidahumanci da tumasanci da rashin sanin ya kamata sai ka ji mutum ya ce wai wannan alheri ne yake samu ta yaya zai zama alkhairi bayan ubangiji ya haramta abin bayan ubangiji ya ce abin nan haramun ne bai halatta ba kuma kai ka kira abin alkhairi babu shakka wannan ba daidai bane to duk wani sababi da shari'a bata sanya shi a matsayin sababi ba haramun ne wani ya rike shi mai da shi sababi wanda zai cimma bukatarsa shi yasa mala ce walakin la budda min sababin minhu idan yana so ya cimma bukatarsa ta hanyar da ta halatta wajibi ne ya samu wani sababi daga shi bangarensa kal imani bil mala'ikati wal anbiya'i kamar ya imani da mala'ikun su kansu ko ya imani da annabawa saboda haka ce ya ubangiji nayi imani da annabinka sallallahu alaihi wa sallama ya ubangiji biya mun bukatata gafarta mun zunubi na yaye mun rashin lafiya ta wannan duk ya halatta aw minhum ko kuma sababi daga su annabawan ko salihai ta hanyar su yi maka addu'a ka je ka roƙe su ka ce su yi maka addu'a wannan kaga zai wakana ne yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake da rai a je a tambaye shi ya rasulullahi imin addu'a kamar da sahabbai suka rika yi ko kuma zuwa ga wani sahabi ko kuma zuwa ga wani salihi daga cikin wannan al'umma ka roƙe shi addu'a ko kuma yadda kamar yadda mala'iku suke yi wa mu'minai addu'a kaga duk wannan sababun ne minhum wani sababi ne ta bangaren su ka du'a'ihim kamar addu'ar su walakin da kafiran minan nasi ta'awwadu zalika sai dai da yawa daga cikin mutane sun saba su ce dan zatin manzo Allah kai mun kaza ko dan darajar wani kai mun kaza mutum mala yace mutane sun saba da wannan kama al harifa bihim kamar yadda suka saba su rantse da wasu ba Allah ba hatta ya kula ahaduhum har ka daya daga cikin mutane yana cewa wa haqqika ala Allah na rantse da haƙƙinka akan ubangiji kai min kaza ko Allah kai min kaza ko kai kai min kaza wa haqqi hadhihi shayba wa haqq na yi rantsuwa da wannan furfura ga Allah wato mutum ma har ya rika rantsuwa da furfurarsa kuma kowane haƙƙi ne furfura take da shi a gurin Allah ban sani ba wa idza qala al-qa'ilu as'aluka bi haqqi fulan aw bi jahihi idan wani ya ce ai as'aluka bi haqqi fulan ina roƙonka da haƙƙin wani au bi jahi fulan ko da darajar wani ai as'aluka bi imani bihi yace yace ina nufin ina roƙonka da imanin da nayi da shi wato da wani zai ce as'aluka bi jahi nabiyyika sai ka ce wannan ibara da kai amfani da ita salaf ba sa amfani da ita magabata ba sa amfani da ita ka yi tawassuli da san da kake wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka yi tawassuli da aikinka na kwarai ka yi tawassuli da imanin da kai da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan duk ayyukanka ne za ka iya yi sai ya ce a'a ai da nace bi jahi nabiyika ina nufin bi imani bihi ni imani nake nufi da jahi wa mahabbati lahu ina nufin da soyayyata wa hadha min a'zamil wasa'ili kuma ka san wannan yana daga cikin manya-manyan wasiloli da ake roƙon Allah da su imaninka da annabi sallallahu alaihi wasallama ko san da kake wa manzo sallallahu alaihi wasallama sai ce to wannan nake nufi to mala yace kila man kasa da al ma'ana fa huwa ma'nan sahih wanda yayi wannan magana yace shi wannan ma'anar yake nufi mala yace wannan ma'ana ce mai kyau lakin laysa hadha maqsudu ammati haula sai dai ce wannan ba shi ne maqsudin da dama daga cikin masu cewa dan zati ko dan darajar wani ba ba wannan suke nufi ba ba suna nufin dan san da nake wani ba ko dan imanin da nayi da wani ba wannan suke nufi ba faman qala as'aluka bi imani bika wa bi rasulika wa nahwi zalika aw bi imani bi rasulika wa mahabbati lahu wa nahwi zalika faqad ahsana fi zalika wanda zai ce ya Allah ina roƙonka da imanin da nayi da kai da imanin da nayi da manzanka da kwatankwacin haka ko ya ce ina roƙonka da imanin da na yi da manzanka da soyayyar da nake masa da kwatankwacin haka mala ya ce wanda ya haka to ya kyauta ya yi abu mai kyau kama kala ta'ala fi du'a ilmu'minina kamar yadda Allah ya labarta mana addu'ar muminai Allah ya ce suna cewa rabbana yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا أبنجمو للي من جمي كرا ينا كرا دم أي إيماني كما يا أبنجي من إيماني لكي من جمي كرا ينا كرا أي إيماني وي إيماني دا أبنجمكم sai kuma muka yi imani da kai ya Allah rabbana ya ubangiji faghfir lana dhunubana dan haka ka gafarta mana dhunubanmu kaga sun yi tawassuli da imanin da suka yi da Allah suka ce sun ji mai kira yana kiran a yi imani da Allah fa'aman na sai muka yi imani rabbana ya ubangijinmu faghfir lana wannan fa'un din ta ce fa'u sababi ya ubangiji faghfir lana ai fi sababi zalika ighfir lana ya ubangiji dan haka ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana laifuffukan mu wa tawaffana ma al abrar ka karɓi rayukan mu muna tare da mutanen kirki wa qala ta'ala haka nan ubangiji yace alladheena yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar Allah yake gaya mana mu'minai suna addu'a alladheena yaquluna waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu innana amanna lalle mu mun yi imani faghfir lana dhunubana dan haka ka gafarta mana zunubanmu wa qina azaban nar ka tsare mu fadawa cikin azabar wuta kaga anan sun yi tawassuli da imanin da suka yi da Allah hakanan Allah ta'ala yake cewa innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin lalle wasu jama'a daga cikin bayina suna cewa ya ubangijinmu mun yi imani faghfir lana don haka ka gafarta mana warhamna ka ji kanmu wa anta khairur rahimin kai ne fiyayyen masu jin kai wa qala ta'ala haka nan ubangiji ce rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma ash-shahidin ya ubangijin mu mun yi imani da abin da ka saukar na wahayi wattaba'na ar-rasula kuma mun bi manzan sau da kafa faktubna ma ash-shahidin dan haka ka rubuta mu tare da waɗanda suke masu shaida kaga anan duk sun yi tawassuli da imaninsu ubangiji ya hikaito maganganunsu hikaya ta yabo cewa haka muminai suke haka na kwarai suke ashe kaga ya halatta mutum ya ce bi imani bi rasulika ko bi mahabbati bi rasulika ya ya rabbana if'al li kaza wa kaza ya ubangiji saboda imani na da nai da kai ko imani na da nai da manzanka ko san da nake yi maka san da nake wa manzanka biyayya da nake wa sunnar annabinka sallallahu alaihi wa sallama taimakon da nake wa addininka ya ubangiji ka biya mun bukatata ka gafarta mun zunubaina ka kankare mun laifukana wannan duk ya halatta wa kana ibn mas'ud yaqulu abdullahi dan mas'ud yana fada yana cewa allahumma amartani fa ata'tu wa da'awtani fa ajabtu wa hadha saharun faghfir li kaga anan shi ma yana tawassuli da aikin sa abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa dace ya ubangiji amartani fa ata'tu ka umarce ni yi kaza bar kaza fa ata'tu kuma sai na yi maka biyayya to ka umarce ni na yi biyayya wada auta autani fa ajabtu kuma ka kirawo ni na ansa wa hadha saharun ga ainihin tsakiyar dare ko lokacin asubahi lokacin da Allah yake karbar addu'a fi fi sulusul baqi min al-layl sulusin karshe na dare shine saha lokacin asubahi ce ya ubangiji ga lokacin asubahi ya matso lokacin karba addu'a faghfirli don haka ma'ana don wancan abin da nayi ka gafarta mu ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر فآووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة ثم دعوا الله سبحانه بأعمالهم الصالحة ففرج عنهم وهو ما ثبت في الصحيحين yana daga cikin irin wannan babi irin wannan nau'i na tawassuli da ayyuka hadisin mutanen nan guda uku waɗanda ruwan sama ya kece musu sai suka je don fakewa a cikin kogo wanqabaqat alaihim as-sakhratu sai wani katon dutse ya rufe kofar kogon suka rasa wurin fitowa thumma da'u Allah subhanahu bi a'malis salihah sannan sai suka roki Allah da ayyukansu na gargaru fa furrija anhum sai aka yaye musu wa huwa ma thabata fi sahihaini wannan shine hadisin da ya tabbata a cikin bukhari da muslim kaga anan ma tawassuli ne bil a'malis salihah wato bi sababin minhum sun yi riko da wani sababi ta bangaren su ba kawai sun yi riko da mujarradin zati ba ko mujarradin jahi wanda kuma wannan shine abin da shari'a ta zo da shi shine abin da nassu suka da alqur'ani da hadisai da ayyukan sahabbai suka nuna وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا خالد بن خراش العجلاني وإسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس قال دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل فلم نبرح حتى قبض فبسطنا عليه ثوبه وله أم عجوز كبيرة عند رأسي فالتفت حت فالتفت إليها بعضنا فالتفت إليها بعضنا وقال يا هذه احتسبي مصيبتك عند الله فقالت وما ذاك ما تبني قلنا نعم قالت أحق ما تقولون قلنا نعم فمدت يديها إلى الله فقالت اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تعقبني عند كل شدة فرجا فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم قال فكشفت الثوب عن وجهه فما برحنا حتى طعمنا معه وروي في كتاب الحلية لأبي نعيم أن داود قال بحق آبائي عليك إبراهيم وإسحاق ويعقوب فأوحى الله تعالى إليه يا داود أي حق لآبائك علي وهذا وإن لم يكن من الدلالة الشرعية فالإسرائيليات يعتد يعتبد بها ولا يعتبد بها ولا يعتمد عليها وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه وأما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه شيء يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح فمعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيكونون متوسلين ومتوجهين بدعائه وشفاعته ودعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل عند الله عز وجل وأما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا حدثنا خالد بن خراش العجلاني وإسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس قال دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل ابن تيمية يكاونا آه، سندي دقا أبو بكر ابن أبي الدنيا mujabu مجاب الدعاء ابن أبي الدنيا haddathana حدثنا خالد بن خراش العجلاني وإسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا صالح المري أن ثابت أن أنس دق ثابت ابن أسلم البناني دق أنس ابن مالك قال أنس يتشي دخلنا على رجل من الأنصار من شقاء gurin wani mutum daga cikin mutanen Madina wa huwa maridun thaqil ba shi da lafiya ba ma ya iya tashi saboda rashin lafiya falam nabrah hatta qubida ba mu gushe ba muna gurin sa har aka Allah ya karbi ransa fa basatna alaihi thawbahu sai muka dillube shi da da taguwarsa walahu ummun ajuzun kabiratun inda ra'sihi yana da uwarsa tsohuwa mai shekaru da yawa tana zaune daidai daura da kansa faltafata ilaiha ba'duna sai wasu daga cikinmu ko wani daga cikinmu sai ya waiwaya gurin wannan tsohuwa wa kala sai ya ce ya hazihi ya ke wannan tsohuwa ihtasibi musibataki inda Allah ki nemi ladan musibar da ta saukan miki daga Allah fa kala sai tsohuwa ta ce wa ma za ka menene kuma ya faru ma tabni dana ne ya mutu qulna na'am sai muka ce eh danki ya mutu kalat sai ta ce haqqun ma taquluna abin nan da kuke faɗa gaskiya ne kuwa qulna na'am muka ce gaskiya muke faɗa famaddat yadaiha ila Allah sai ta daga hannunta zuwa ga Allah wato ta daga hannunta sama fa qalat ce ya Allahumma innaka ta'lamu anni aslamtu ta ce ya ubangiji kai ka san cewa ni na musulunta wa hajartu ila rasulika na kuma yi hijira zuwa ga manzanka raja'a an tu'qibani an tu'qibani inda kulli shiddatin faraja da fatan duk sanda wani tsanani ya auka mun ka saman mun da mafita fala tahmil alayya hadhihi almusibata alyawm ya ubangiji kada ka dora min wannan musibar a yau kada ka nuna min wannan musibar a yau kala sai yace faka shafati tauba an wajhihi sai ta yaye wannan tufar ko wannan tabuwar da aka lulluɓa fuskarsa da shi fa ma barihna hatta fa'imna ma'ahu ba mu gushe ba har sai da muka ci abinci tare da wannan mutum wannan ruwaya ibnu abid dunya shi ya kawo ta a cikin littafin sa mujabu addu'a amma idan kuka lura da salsalar tana da rauni salsala ce da bata inganta ba bal hadis eh, asar ne wanda yake munkar eh, munkar saboda a salsalar za ku ga salih al-murri salih ibnu bashir al-murri malaman hadisi sun soki lamirinsa ibnu ma'in ya za a fashi dara qutni imamu ahmad yana cewa sahibu qisasin laysa huwa sahibu hadith wala ya al-hadith labarai ya sani dai tatsuniyoyin da da na yanzu amma bai san ba mai hadisi ba bukhari yana cewa munkarul hadith nasa'i ce matruk in bukhari ce munkarul hadith yana nufin la tahillu riwayatu anhu bai halatta ma a rawaito hadisin ba to shi da ya rawaito wannan kaga salihul murri kenan irin masu wa'azin turmi din nan ne to kaga wa'azin turmi ba abin da zai ga maka ba wala Allah wannan yasa ibnu taymiya ya ya ma ciro isnadin gaba daya dan ya nuna maka in kana da ido ka gane illa abin da yasa ibnu taymiya ya kawo shi dan ya kawo maganar tawassuli da aikin kwarai wanda ayoyi sun gabata hadisi ya gabata aikin sahabi abdullahi dan mas'ud ya gabata wanda kowannen ya isa ya zan hujja to dan dai kawai ya kara dai karfafar hujjarsa da wasu abubuwa shine sai ka wannan asar din hujjarsa sa anan ko kuma abin da yake so ya dauka anan shine fadar matar da tace Allahumma innaka ta'lamu anni aslamtu wa hajartu ila rasulika ya ubangiji ka san na musulunta nayi hijira zuwa ga manzanka dan duk sanda wata musiba ta auka mun ya ubangiji ka samu mun da mafita ya ubangiji kada ka dora mun kada ka nuna mun wannan musibar a yau kar ka dora mun wannan musiba a yau to kaga ta yi tawassuli da ayyukanta na kwarai musuluncinta da hijirarta shine kawai abin da yasa ibnu taymiya ya koro wannan ba wai ya kawo shi ba dan ya nuna maka cewa za a mutu a dawo an gane ko to amma duk da haka ya fito maka da isnadin وروي في كتاب الحلية لأبي نعيم أن داود قال بحق آبائي عليك إبراهيم وإسحاق ويعقوب فأوحى الله تعالى إليه يا داود ayyu haqqin li alayya wannan asar din ya gabata a cikin hilyatul auliya na abi nu'aym cewa annabi daud alaihi salam ya ce bi haqqi abai alayka ya ubangiji ina roƙonka da haƙƙin iyayena akan ka ibrahim da ishaq da yaqub sai Allah ya masa wahayi cewa ya dawo da ayyu haqqin li abaika alaina wani haƙƙi ne iyayenka suke da shi a kaina wa hadha wa illam kun min al-adillati shar'iyya to wannan duk da baya cikin dalilai da zaka hujja da shi a shari'a in ji ibnu taymiya fal isra'iliyatu yu'tabadu biha wa la yu'tamadu alaiha isra'iliyat abubuwan da ake jingina su zuwa ga ruwayoyin bani isra'ila sai dai kawai a karfafi wasu hujjoji kafafu da su amma ba a dogara a kansu ba wato su sai dai a yi amfani da su wajen istisna abin istinas wato ɗaya bakewa ba wai dan a yi ihtijaj wato kafa hujja da su ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa haddithu an bani isra'ila wala haraja ku kawo hadisan bani isra'ila ku faɗa babu laifi a nan malamai suka ce babu laifi ka ambato wata hikaya da kaji daga ka karanto daga littattafan bani isra'il idan har bata ci karo da wani abu da ya tabbata a cikin shari'a ba in ta ci karo shari'a ta karyata wannan abun to kaga za ka karyata ta za ka karyata tun shari'a ta riga ta karyata idan kuma shari'a ainihin ta tabbatar da abin to anan ba kana hujja da isra'iliya din bane a'a za ka yi hujja ne da ayoyi da hadisai kamar da ibnu taymiya yayi anan sai da ya gama kawo ayoyi da hadisai sannan kuma ya kawo wannan sannan abu na uku idan ya kasance alkur'ani da sunna ba su yi maganar wannan mawdu'in ba kwata-kwata babu ma wannan mutum to anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusaddiquhum wa la tukaththibuhum kada ku gaskata su kada ku karyata su ta yi zan gaskiya ne ko kuma kun karyata ta yi zama kuma karya ne kun gaskata sai dai kawai ku kalle su a haka su dai mai kewa in abin dariya ne ku yi dariya in abin alajabi ne ku yi alajabi wa qad madati sunnatu na'am ka karanta ko wa qad madati sunnatu an al hayy yutlabu minhu du'a sunna ta riga ta gabata sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta gabata cewa mutumin da yake mai rai ana tare da shi to ana neman addu'a ne a wajensa kama yutlabu minhu sa'iru ma yaqdiru alayhi kamar yadda ake iya neman shi ya aiwatar da duk abin da yake da iko akan aiwatar da shi za iya cewa ɗora mun wannan sauke mun wannan mai komo wannan kasancewa yana iya yin wannan sai ka sa shi yi wannan baya daga cikin abin da aka hana baya daga cikin abin da aka ce wa idza sa'alta fas'alillah domin nan kana neman yayi maka abin da ubangiji ya bashi kudurar yi ne ka ce ɗauko mun wancan abu mai komin wannan taimaka mun tallafa mun dafa mun wannan duk abu ne da daman ubangiji ya bashi kudurar yayi to idan ka je gurin mutumin da yake zai iya maka ka neme shi ba a cewa a nan ka ɗauki haƙƙin Allah ka bashi amma da sharaɗi zan yana da rai kuma zai iya wannan amma ka je gurin wani wani kabari ka aje kayanka a ƙasa ka ce da Allah shi a taimaka a ɗora min kayan nan ka san sai dai ka ka mutu anan amma magana da shehi ya taimaka ma a ɗora ma kayan ba zai yiwu ba amma da a ce shehin yana nan tare da kai kuna zaune sai a ka tashi za ka ɗauka sai ka ce da Allah mala a ɗan dafa min shehi a ɗan taimaka ɗora kayan nan shikenan ba wani abu zai iya amma in ya mutu ka gaba maganar ya ɗora maka kaya wa amma al-makhluq al-ghaib wal amma mahalukin da baya baya tare da kai shi shehin yana can wani gari wata ƙasa bai ma san Allah ya yi ka ba kai kuma nan kana nan kana kiransa ko kuma ya riga ya mutu ya koma ga Allah amma kuma kana nan kana kiransa fala min minhu shay'un wannan ba a neman wani abu a wajensa yuhaqqiqu hadha al-amr abinda zai tabbatar maka da haka anna tawassula bihi wa tawajjuha bihi lafzun fihi ijmalun wa ishtirakun bi hasab al-istilah kalmat tawassuli ce ana tawassuli da wane ana fuskantar Allah da wane ta hanyar kamun kafa da wane wannan duk kalma ce wacce take a dunkule wacce take iya ɗaukan ma'anoni daban-daban bi hasabi istilahi gwargwadon irin ma'anar da aka aka bata fa ma'anahu fi lokacin sahaba in aka ce tawassuli a harshen larabci a harshen sahabbai a yaren da sahabbai suka yi amfani da shi an yutlaba minhu du'a wa shafa'a shine a zo a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama a nemi addu'a a wajensa ko a nemi shafa'a ceto a wajensa fa yakununa da wa mutajjihina bi du'a'i wa shafa'ati kaga sahabbai kenan an ce sun yi tawassuli da annabi abinda ake nufi sun yi tawassuli da addu'arsa sun yi tawassuli da shafa'arsa wa du'a'uhu wa shafa'atuhu sallallahu alaihi wa sallama min a'zamil wasa'il inda Allah azza wa jalla addu'ar manzo kuma sallallahu alaihi wa sallama da shafa'ar manzo tana daga cikin manya manyan tsanuka da mutum zai kama zai taka zuwa ga Allah ko zuwa ga cimma bukatarsa babu shakka addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ta fita kowa shafa'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama gaba take da shafa'ar kowa to idan har addu'ar wani salihi an yadda a neme ta saboda ana tsammanin ubangiji ya saurara ya saurara ya ansa to babu shakka addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallama ita ce tafi cancanta da wannan matsayi wa amma fi lugati kathirin minan nasi amma a yaran da dama daga cikin mutane in suka ce tawassuli fa ma'anahu an yas'ala Allah ta'ala wa yuqsimu alaihi bi dhatihi ma'anar tawassuli a gurin su shine ya roki Allah ya rantse wa Allah da zatin wannan ya ce ina rantsuwa ko ina roƙonka da zatin wani ko da darajar wani shine tawassuli kaga kenan kalmar tawassuli a gurin sahabbai ba ita ce kalmar tawassuli a wajenmu ba tawassuli a gurin sahabbai in suka ce tawassuli suna nufin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ko shafa'arsa daga baya kuma da aka ɗauki ma'ana wacce take ba ita ce ta sahabbai ba aka ba wa wannan kalma sai ya zan ma'anar ba ta da kyau don haka idan mutum ya ce shin ya halatta a yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka tambaye shi wani irin tawassuli kada ka ce masa eh ya halatta kada ka ce masa a'a bai kamata ba sai ka nemi wani irin tawassuli kake magana tawassuli irin wanda sahabbai suka yi irin wanda muminai za su yi ranar gobe kiyama na su je su nemi su nemi shafa'arsa wannan kake nufi in wannan kake nufi bal wannan ma min a'zamil wasa'ili bal a'zamul wasa'ili inda Allah idan kuma ba wannan kake nufi ba to me kake nufi sai ce ina nufin ka kirawo shi in zaka faɗi misali suka ce a ah, wannan ba tawassuli bane da sahabbai suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka suka yi ba wannan tawassulin naka ne kuma bai halatta ba wallahu ta'ala la yuqsamu alaihi bi shay والله تعالى لا bi عليه بشيء من المخلوقات بل لا يقسم بها بحال فلا يقال أقسمت عليك يا رب بملائكتك ولا بكعبتك ولا بعبادك الصالحين كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه الأشياء بل إنما يقسم بالله تعالى بأسمائه وصفاته ولهذا كان السنة أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته فيقول أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وكذلك قوله اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وبكلماتك التامات مع أن هذا الدعاء الثالث في, في جواز الدعاء به قولان للعلماء قال الشيخ أبو الحسين القدوري في كتابه المسمى بشرح الخرخي قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك وهو قول أبي يوسف قال أبو يوسف معقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا وأكره أن يقول بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام قال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للمخلوق على الخالق فلا يجوز يعني وفاقا وهذا من أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله بغيره malam yace wallahu ta'ala la yuqsamu alaihi bi shay'in min al-makhluqat ubangiji ta'ala ba a masa rantsuwa da wani daga cikin wato halittunsa bal la yuqsamu biha bi halin bal ma ba Allah kawai ba ko ba waye ba za ka yi masa rantsuwa da wani mahaluki ba fala yuqalu aqsamtu alayka ya rabbi bi malaikatika ba za ka ce ya Allah na maka rantsuwa da mala'ikunka ba wala bi ka'batika kuka ce ya Allah na maka rantsuwa da ka'abarka wala bi ibadika salihin kuka ce ya Allah na maka rantsuwa da bayinka na kwarai kama la yajuzu an yuqsima ar-rajulu bi hadhihi al-ashya kamar yadda mutum bai halatta ya rantsi da waɗannan abubuwa ba bal innama yuqsimu billahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi bal zai dai rantsi da Allah ne kadai da sunayensa da sifofinsa ولهذا كانت السنه saboda haka ya zan sunna wato an yas'ala Allah ta'ala bi asma'i wa sifatihi mutum idan zai roki Allah ya roke shi da sunayensa da sifofinsa fa yaqulu yace as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al badi'a as-samawati wal ard badi'a ayya badi'a as-samawati wal ard munadani mudaf badi'a as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya roki Allah da waɗannan sifofi nashi da sunaye nashi waɗanda suke mafiya tsarkaka mafiya girma mafiya ɗaukaka ya ce ya ubangiji ina roƙonka saboda sabantowar dukkan yabo da godiya da kirari gare ka ta tabbata la ilaha illa anta babu wani abun bautatawa da gaskiya sai kai almannanu kai ne mai bayarwa badi as-samawati wal ardi ya wanda ya kirkiri sammai halittar sammai da ƙasa ya zal jalali wal ikram ya ma abocin girma da karamci ya hayyu ya wanda yake mai rayayye ya qayyumu ya wanda yake tsaye da zatinsa mawadaci da kansa wa as'aluka bi annaka anta Allahu al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko mutum yace ya ubangiji ina roƙonka da zamantowarka kai ne Allah kwaya ɗaya tilo tak as-samadu wanda yake abin nufa da bukatu alladhi lam yalid wanda bai haifa ba walam yulad kuma ba haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad ba ya da wani wanda yake kini ba wanda ba ya da wani wanda yake tamka gare shi wa kadhalika qawluhu ko kuma mutum ya addu'a ya ce ya Allahumma inni as'aluka bi ma'aqidil izz min arshika ya ubangiji ina roƙonka da makullai ko matattara ta ɗaukaka a nan wajen al'arshinka matattara ta ɗaukaka wa muntahar rahama da matuƙa ta rahama min kitabika daga littafinka ko daga kaddararka wa bismikal a'zami da kuma sunanka mafi girma wa jaddikal a'la da matsayinka mafi ɗaukaka wa bi kalimatika tammat da kuma kalmominka waɗanda suke cikakku yace wannan addu'a ta uku fi jawazi du'a bihi qawlan lil ulama malamai suna da maganganu biyu wajen halatta yin irin wannan addu'a ka ce Allah ina roƙonka da matattarar izza daga al'arshinka wasu malamai sun ga ya halatta wasu kuma suna ga bai halatta ba shine yace qala Sheikh Abdul Hussein Al-Qaduri fi kitabihi al-musamma bi sharh al daya daga cikin malamai ne na mazhabar Abu Hanifa kuma littafin sa sharhin Mukhtasarul karfi Mukhtasarul Karhi kamar muktasarul Khalil ne a mazhabar Abu Hanifa shi ma muktasar ne da ya tattari mas'aloli na ita wannan mazhaba din wanda malaman mazhabar suka suka dauke shi da muhimmanci kwarai suka yi ta masa sharhi to cikin wanda suka yi masa sharhi akwai Abul Husain Al-Qaduri to a cikin yake cewa qala Bishr ibn al-Walid sami'tu Aba Yusuf Bishr ibn al-Walid yake cewa naji Abu Yusuf Abu Yusuf almajirin Abu Hanifa ne bal babban almajirin Abu Hanifa ne qala qala abu hanifata abu yusuf yace abu hanifa yana cewa la yanbaghi li ahadin an yad'u Allah illa bihi bai halatta mutum ya roki Allah da wani da sunan wani ba sai da sunan Allah ko da sifofin Allah ko da zatin Allah wa akrahu an yaqula bi ma'aqid al-izz min arshika bai bana san mutum ya rika addu'a yana cewa da matattarar izza daga al'arshinka ko ya ce bi haƙƙi halƙika ko ya ce ina roƙonka da haƙƙin wani halittarka wa huwa qawlu abi yusuf wannan kuma shine ra'ayin abu yusuf qala abu yusuf yawwa wa huwa qawlu abi yusuf wannan na karshe bima bi haqqi khalqika yace wannan bai halatta ba wannan kauli na karshe shine kaulin abu yusuf qala abu yusuf ma aqidul izz min arshi huwa allah fala akrahu hadha yace matattarar izza shine ubangiji din kansa don haka abu yusuf yace ina ga wannan ba makaruhi bane in ka ce ba ma'aqidil izz min arshika da Allah din kake tawassuli da Allah din wato sifa ce ta ubangiji matattara izza shine ubangiji shine cin kansa fa inal izzata lillahi jami'a fala akrahu hadha yace ni ina ga wannan ba makaruhi bane wa akrahu an yaqula bi haqqi anbiya'ika wa rusulika sai dai ina ga makaruhi ne mutum ya rika cewa ina tawassuli da haƙƙin annabawanka ko da manzanninka ko da haƙƙin ɗakin ka'aba ko da haƙƙin mash'aril haram ce wannan ba na son mutum ya yi tawassuli da wannan duk da cewa waɗansu halittu ne na ubangiji masu daraja masu matsayi annabawa da manzanni da ɗakin ka'aba da mash'aril haram dukkaninsu gurare ne da kuma halittu waɗanda suke masu ɗaukaka masu daraja amma dai ya roƙi Allah da zatinsa da sifofinsa da sunayensa shi ya fi qala al-qaduri shi mai sharhin ah, muktasarul karti sai yake cewa almas'alatu bi khalqihi la tajuzu roƙon Allah ta hanyar yin tawassuli da halittarsa wanda bai halatta ba tawassuli da zati yake nufi ba da addu'a ba li'annahu la haqqa li makhluqin 'ala al-khaliq domin babu wani haƙƙi ga makhluqi bisa ga khaliqi wato bisa ga mahalicci babu wani haƙƙin da ya zama ba wato bawa ne zai wajabta wa mahaliccinsa fala yajuzu dan haka bai halatta ba ya'ani wifaqan wato wannan ijma'i ne tsakanin abu hanifa da almajirinsa abu yusuf dukkaninsu sun yarda da wannan inda suka samu saɓani wajen ma'aqidul izz arshika wannan shi abu yusuf yana ganin ma'aqidul izmin ma'aqidul izz arshihi huwa saboda haka kaga kenan zaka iya tawassuli da wannan amma wajen bi haƙƙi fulan da abu abu hanifa da abu yusuf duk sun yi ittifaki cewa bai halatta ba shine fala juzu ya wifaqan wa hadha min abi hanifa وهذا من أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله بغيره شكاكا وانا مغانا أوجا أبو حنيفة دا يوسف da wasunsu ma daga cikin malamai tana hukunta hanin mutum ya roƙi Allah ta hanyar yin tawassuli da zatin wani wannan dukkaninsu sun yi ijma'i ashe kaga ba matsala ce da ibnu taymiya shi ya fare ta ba kamar yadda yan bid'a suke kwakwazo suna ta wato yayatawa cewa ibnu taymiya shine farkon wanda ya fara hana tawassuli da zatin annabawa ko da zatin salihai da waliyai ibnu taymiya ba shine farkon wanda ya fara wannan magana ba malamai sun yi wannan magana abu hanifa ya rasu hijira tana da shekara 150 wato karni na biyu ya ga wasu daga cikin sahabbai ma saboda ka gama cikin tabi'ai yake to amma kuma a zo a ce wanda ya rasu jira tana 728 shine ya fara magana kaga akwai akwai rashin adalci ki dan bid'a wani lokaci haka yake ko dai jahilci ya kwashi wasu ko kuma wato san zuciya zai karanta yana gari amma sai ya sa kafa sai ya taki sai ya shure sai ya kawar da kai ya rinsa ido kamar bai gani ba sai ya je ta wasu maganganu yana so babatu ga abin da kake faɗa daban shi kuma abin da zai je yana faɗa kuma daban sai an zo ana bincike ana faɗar abubuwa kuma sai mabiya kansu ya ɗaure sai a to haka abin yake kuma yaya shi bai faɗa mana haka ba yaya duk ya tattara wannan ya koye ka duba abubuwa da ake ta faɗa ake ta faɗa maganar misali mun ce ubangiji ya daidaita bisa al'arshin sa daidaita wanda ya dace da shi mun ce wannan aqida ce ta ahlus sunna amma da aka tashi sai aka ce wahabiyawa suna cewa kaza wahabiyawa sun yi wa Allah guri wahabiyawa sun ce kaza sun ce kaza tare da cewa a cikin risala fa da aka yi shekara ɗaruruwa a ƙasar da ana karanta ta cikin risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani ya faɗi wannan magana wa huwa ala al ashi istawa wa fi kulli makanin bi ilmi wa ala al-mulki ihtawa wa fi kulli makanin bi ilmi ana karantawa amma shi ba a ce da shi yayi wa Allah guri ba ko ba wahabi amma da yake za a karanta da gudu a wuce ko can akwai wasu masu sharhi irin masu aqida su sai su ce yadda suke wa Allah tawili shi ba abu abu abu zaidu da shi masa tawili ka ruba irin wannan ka ce Allah ba haka yake ni ba shi ba abu zaidu ya faɗa ka annabi ya faɗa ka ce ba haka sahabbai sun ce ka ce ba haka suke ni abu zaidu ka ce ba haka yake nufi ba <laughs> to kai ma zaka faɗi naka wasu zai ba kai ma ba haka yake nufi ba to shi ilimi ba a masa irin wannan banka ba wato ba a cewa za a za a za a danna ilimi a rufe shi ba zai rufu ba tunda abu ne yana nan an watsa shi ko ina da ina idan wani ma ya karanta ya boye wata rana wani zai je garin leke leken sa ya leko to gara ma ka faɗa in ya so ka san me zaka ga ɗalibanka ya so ka ce eh na karanta amma kuma ni ga abin da nake gani ga abin da nake gani akan ka rika ka rika bubbuyewa duk ranar da suka gane to ba za ka ji da daɗi ba shi yasa ahlus sunna yana daga cikin abin da ake yaba musu cewa ya kuruna malahu wa ma suna faɗar abin da yake nasu ne maslaha su ce da abin da ma ba maslaha su ba duk faɗa suke yi yanzu ɗan bid'a ne yake karantar da wannan littafin ba da za a iya ci karo da hadisi da ibi ce da ibi ne yaya zai malam zai kawo hadisi kuma ka ce da ibi ne kai ne da ibi to amma mu ba ruwan mu mun san kowane dan adam tara yake bai cika ko kai ba ma tara ba bai kai tara ba ma kowa dai ka bashi dai abin da zaka bashi amma tara din ai yayi nisa sosai to zaka li kulli jawadin kamar da laraba suke cewa li kulli jawadin kabwa wa li kulli sarimin nabwa duk yadda doki ya kai in garma wata rana zai tuntube ya faɗi duk yadda wato takobi ya kai ga kaifi ga jini na wuce din wata rana za a sara kuma ka ga bai bai datsa ba to haka duk yadda malami ya kai ga malami wata rana kuma zai iya tuntube a wasu abubuwa don haka mu ba karanta littattafai ido rufe inda duk muka ci karo da abin da bai inganta ba sai mu ce wannan hadisin bai inganta ba sai dai mun san cewa a harkar aqida ibnu taymiya ba zai yi gini akan hadisi rubabbe ba sai ya gama kawo ayoyi da hadisai tun masu kyau in ma kuma akwai wasu da zai kara wanda suke da rauni to zai faɗe su kuma wani lokaci ma zai ishara ko dai ishara sarihiya ya ce maka bai inganta ba ko kuma ishara dimniya wacce masu fahimta za su iya fahimta ishara dimniya ko dai ya kawo maka shi da sigar tabri wato siga irin ruwiya an ruwaito kaga tun daga nan yana dan shan jinin jikinsa ko kuma ya hikaito maka isnadin gaba daya kamar yadda ya ce kisa da ta gabata ya hikaito maka isnadin ta gaba daya ta yadda za ka ga mahallin illa din kai da kanka نعم وإن قيل الرب سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم عليه إلا به فهل لا قيل يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته وأن لا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى قيل لأن إقسامه سبحانه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحظ غيرنا هكذا لحظ غيرنا أو لمنعه أو تصديق خبر أو تكذيب ومن قال لغيره أسألك بكذا فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى والكفارة في هذا على المقسم لا على المقسم عليه كما صرح بذلك أئمة الفقهاء وإن لم يكن مقسما فهو من باب السؤال فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما domin shiga wata matsala sai mu bar a nan insha Allah sati na gaba sai mu dora Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu ladansa abinda muka kuskure ubangiji ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata sallallahu alaihi wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in yace to malam idan na fahimce ka ashe bai kamata ka ce domin albarkar annabi ko albarkar alqur'ani yi min ka biya mun bukata ta to wannan mai tambaya dai ina ga yau ya zo tun sanda muka fara karatun wajen shekara uku yanzu da fara karanta wannan littafi duk dai abin da ake ta da malmala a kansa kenan ya halatta bai halatta ba makaruhi ne ba makaruhi ba ne me yasa ya halatta me yasa bai halatta ba kusan maganar da ake ta yi kenan to matsalar wanda zai da karatu ba a fara da shi ba ya datse shi a tsakiya kuma watakila yau daga yau kuma zai sake zuwa ba sai kuma an kwashe wasu watanni kuma sannan ya dan bullo to irin waɗannan za su yi ta bai da hannun agogo baya ka je ka samu kasussukan ka ta jin su kasar nawa saba'in da nawa saba'in da biyar kai ta ji tun daga farko a ƙarshe za ka ƙara fahimtar abubuwan dalla dalla kai ma ka samu abun faɗa shin zai yi in na yi wani aiki na kwarai na ibada zan iya tawassuli da shi tare da sharaɗin cewa in dan Allah na yi ka biya mun bukata tawa to yanzu duk karatun da muke yi dan Allah to kowa ba su ku bani tambayoyi mana masu masu ma'ana yanzu muka gama tawassuli bil a'mal salihah kai tawassuli da ayyukanka na kwarai kai tawassuli da imaninka wannan duk shine abin da alqur'ani yazo da shi da sunna wasu suna cewa an halicci duniya da lahira dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya abin yake sai su baka hujja su baka hadisi sahihi ko aya ta alqur'ani ya Allah yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa inna lana lal akhirata wal ula sai su baka hujja da take nuna haka domin al'amura na akida ba yiwa a dauke su da ra'ayi ba ta ra'ayi ba ijtihadi ba ya shiga babin akida in ma kai ijtihadi a babin akida to ka sani cewa ka shigo wa abin ba ta fuskarsa ba ko da ka dace ko da ka dace abinda kai ijtihadi din ka ka tafi gaskiyar to amma dai ba ta ne ya kamata ba kamata ya ka biyo abin ta bangaren nassi alqur'ani da sunna sahihiya ta manzo sallallahu alaihi wasallam saboda ka wannan maganar ba ta da hujja sahihiya akwai hadisi da hakim ya rawaito shi ma mun karanta shi a wannan littafin wanda hadisi ne mawdu'i hadisi ne na ƙarya na malaman hadisi sun yi magana a kansa yana daga cikin abin da ma ya sa har aka jefi shi abu abdullahi hakimun na saburi da cewa yana da tasahuli yana da sakaci wato da sassauci wajen inganta wasu hadisan da basu inganta ba kamar yadda imamu suyudi yake faɗa a cikin alfiyarsa wa khudhu haythu hafizun alaihi nas wa min musannafin bi jam'ihi yukhas كابن خزيمة ويتلو مسلما وأوله البستية ثم الحاكمة سيتي وكم به تساهل حتى ورد فيه مناكير وموضوع يرد wato ya ce alhakim yana da tasahuli da yawa don wannan haka ya kawo hadisai manakir wato waɗanda da rauni kwarai da gaske wa mawdu'un da hadisan da suke ma na karya yurad wanda ake mayar masa da kayansa wannan suyuɗi yake faɗar wannan a cikin alfiyarsa to yana daga cikin irin dalilin da ya jawo aka jefe shi da wannan tasahuli irin waɗannan hadisan da ya kawo to shine ya rawaito hadisin da hadisin rasuwar Fatima bintu Asad mahaifiyar sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wane ne imamul haramaini imamul haramaini ɗaya ne daga cikin malamai na mazhabar shafi'iyya kuma ɗaya daga cikin manyan malamai wanda suka yi rubutu a cikin abin da ya shafi a usulul fiqh suka yi rubutu a cikin abin da ya shafi fiqh ya rayu bisa abin da nake iya tunawa a cikin karni na biyar a cikin karni na biyar kuma littafinsa wanda ya shahara a usulul fiqh shine littafin al-burhan al-burhan fi usulul fiqh na shine dan Allah da gaske ne wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai hana auren mutu'a ba wai sai da lokacin da sahabbai sai lokacin sahabbai aka hana ina neman gaskiyar wannan maganar to kaga wannan duk wani abu ne a shigogo shigogo a addini da can wa yake maganar halaccin auren mutu'a ko haramcinsa. duk inda zaka buɗa littafan ahlus sunna kowace mazhaba kake bi a cikin mazhabobin nan guda hudu da ma wanda ba hudun ba duk inda zaka duba babin aure in ana maganar auren raki marasa wanda ba su inganta ba sai ka ga tun auren mutu'a sai da shi'a ta shigo kasar nan sannan suka fara kawo maganar cewa auren mutu'a ya halatta shi yasa wani malami yake cewa dan shi'a ma bai kamata yana magana da shi'a wanda suka dade ba irin namu shi'an da kwanan nan ake gaya musu shi an ba wani ma kawai bi yake bai ma san ina ake tafiya da shi ba bai san suwa yake bi ba kuma ina za a shi dai kawai ya ga wata tawaga an daga kwali ana faɗi ma kawai ya shiga ciki amma ina za a bai sani ba to ba irin wannan muke magana ba waɗanda suka yi shekaru da dama suka yi kamar shekara ɗari ɗari biyu ɗari uku sama da haka suna shi'a alusi a cikin littafinsa sabbul azab alaman sabbal ashab al'alusi yana da wani littafi sunan shi sabbul azab alaman sabbal ashab wato kwarara ruwan azaba akan wanda suke zagin sahabbai to a ciki yake cewa bai kamata dan shi'a ma ya daga kai ya ce shi dan wane ne mutanen da suke halatta auren mutu'a mace za ta iya yin mutu'a da namiji biyar a yini ɗaya. wasu za su ware kansu su aikin su kenan mutu'a a kai su ko a kawo musu suna mutu'a ce to kaga anan irin al'ummar da ta rayu cikin irin wannan datti wani ya daga kai ya ce shi wani ne babansa ɗaya to kaga yan shi a rafida bai kamata ma wani ya rika tinkahun wani ne ya haife shi ba wa ya sani tunda safe da yamma yadda ake sallolin farilla din nan biyar wata matar za ta iya yin auren mazaje biyar a ra'ayini tunda aure ne na wucin gadi gwargwadon abin da ka bata gwargwadon lokacin da za a yanka maka awa daya awa biyu awa uku yini daya daga safe zuwa azhar ko daga azhar zuwa la'asar gwargwadon dai irin yadda ka biya farashin Allah ya sauke ce to kaga irin waɗannan bai kamata har a ce suna tinkaho da cewa su yayan wane ne ba da abin halal ne ba maganar haramci ma bare mutum ya yi ta boye boye a sun halatta musu duk da su ma mahukuntan Iran din yanzu al'amarin ya dame su kuma saboda 'ya'yan shegu da ake ta haifa ta hanyar mutu'a din kuma kowa ya haihu sai yar dole dai gwamnati kuma ta ɗauka saboda haka gidajen aje marayu ya cika da 'ya'yan shegu a rasa yadda za a yi da su gwamnati ta fidda kuɗin ta fidda kuɗin abubuwa sun ki ci sun ki cinyewa to sun fara kiran cewa a ɗan rage a rage fa auren mutanen nan to in musulunci ya halatta za ka ce a rage to duk abin da ba musulunci ne zo da shi ba in ka rike shi to sai ya zama maka matsala kai da kanka sai ka zo kana neman yaya za ka yi yanzu haka kakkai mamaki da dama daga cikin yan bid'a da suke maka harugowa wani yana ne yana sanya zai bar bid'a ya riga ya shige ne har wuya ya riga ya shige har wuya ba yadda za a iya jawo ya dawo baya kuma bai bar wa kansa wata hanya da zai zame ba in abubuwa sun tabi kun sai da mayaka suke yi in aka za a kai hari to sai an kuma fitar da khattun raja idan har abu ya rikice mana ta ina za mu bi janye wanda a ka'idar yaki ana yin wannan shine suke cewa khattun raja to idan mayaki ya kasance kidahumi ne wawa ne baya barwa kansa wannan khattun raja'a din daga abubuwa sun cabe shi kenan shi tashi ta kare to wasu sun shiga irin wannan harkar bid'a din babu khattun raja'a bai barwa kansa hanyar da zai dawo baya ba kuma don haka ya ruwan bid'ar ya shanye shi don haka wannan magana ba gaskiya bace annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta auren mutuwa tun a yakin khaibar na farko daman wani abu ne da aka dan halatta shi a wannan lokaci kankani sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi a gazwatu khaybar gazwatu khaybar gazwatu khaybar an yi ta ne a shekara ta bakwai bayan hijira sannan aka jaddada wannan hanin a fathu makka kuma sayyidina ali kansa ya rawaito hadisin hanin hana mutu'a. shi kan sai na ya rawaito wannan kamar da za ka gani a cikin sayo muslim da aka cewa wai abubakar wa sayyidina umar shi ya haramta ta'a kawai shi ne ya haramta wa mutane amma ba haram bane saboda haka su sai sun yi sayyidina ali ya halatta to sai ka gaya mana da wasi sayyidina ali ya yi muta'a inda ya halatta sai ka ba mu labarin waye da waye ya ko kuma cikin ƴaƴansa Hassan da Husaini da wasu kai muta'a duk da aurace auracen da Husaini yayi amma ba a taba jin cewa ya ya yi auren muta'a ba in halar ne ya rika yin na muta'ammana saboda haka wannan aure ne na wucin gadi da ba na musulunci ba karuwanci ne eh? abdullahi dan mas'ud da yace ya ubangiji ka umarce ni na yi biyayya ka kira ni na na ansa maka cewa ya ci karo da fadar Allah wala an tuzakku zaku an musakum wannan fa cikin dare ne yake addu'a tsakaninsa da Allah tazkiyatun nafsi shine ka tsarkake kanka cikin jama'a ka rika cewa ni mai da'a ne ni mai kaza ne ni mai kaza ne ni mai wanda shi ake kira tazkiyatun nafsi amma waɗancan muminai da Allah ya fi to magana su dame ba ka ce sun yi tazkiyatun nafsi ba sauraka wannan tsakaninsa ne da ubangijinsa ya ubangiji na yi kaza na yi kaza ya ubangiji ka an samu addu'a ta wannan tsakaninka da Allah baya cikin taskiyatun nafs eh. eh ya auri mata da yawa amma ba lokaci ɗaya ba na ya aura ya saki ya aura ya saki eh eh za su kai saba'in amma ba wai lokaci ɗaya tara mata saba'in ba wanda duk ya faɗa maka haka kuma wanda wata gurguwar fahimta ce tashi ko wata manufa ce shi kuma a ƙarƙashin abin nan ɗinsa sabai sun yi auratayya da yawa sabai suna da auratayya da suka yi da yawa al ibn shuba yana daga cikin shi ba wanda ya auratayya da yawa kamar yadda muka faɗa a tarjamarsa sa shi sayyidina Hussein mutane suna bashi 'ya'yan saboda san samun wato wani abu na kusanci da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan zaka samu duk da an san zai saki wani watakila wani ne zai nace masa sai ya aure yarsa ko wata ta nace masa duk da ba san ta yake ba ta nace masa ko wani ya nace wa sai to kaga irin wannan kwana biyu zai saki su kuma daman ba abinda abinda dai suke so ko dai ta haihu a gurin su zama dai cikin ƴaƴansa akwai wanda yake alaka da alaka da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan bukatarsa in ya so ta je ta aure ma ne ne wannan take cewa ni ce ina gidan aure kuma nake soyayya da tsohon saurayina bayan mun samu yara uku tare da mijina sai na yi kokari na kashe aure auren ba tare da na yi idda ba sai na ci gaba da soyayya da tsohon saurayin nawa har ta kai dai aka yi aure bayan mun samu haihuwa da shi sai muka sai muka ji wani malami yana wa'azi akan babu aure ga wanda ya nemi mace tana cikin idda shine muka shine muka ga yadda auren mu ya kasance to malam yaya auren namu yake kaga ita yanzu tambaya take ya auren yake ba wai ya mai abinda ta yi laifi ne ko ba laifi bane yanzu dai auren da take so ya samu lafiya to auren da ya ba aure bane auren da aka nemi malamai suna cewa wannan aure wato za a kashe shi wanda aka yi khitba a cikin idda wasu suna cewa ta haramta a kansa har abada wasu kuma suna cewa ba za a haramta mata shi har abada ba tunda ba a cikin iddar aka yi auren ba khidmar ce kawai aka yi a cikin iddar masu cewa za a hana mata aurensa har abada abin da yasa suke faɗar haka suna cewa saboda hukumar duk mutumin da ya nemi abu kafin lokacinsa ya yi to ya kamata a yi masa ukuba ta hanyar da za a hana masa abin ma har abada man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmani duk wanda zai gaggauto da abu kafin lokacin sa to a yi masa uquba ta hanyar a hana masa abin gaba daya sayyidina Umar yana irin wannan uquba din yana irin wannan uquba din mutumin da yake ya keta dokar Allah har yayi abin da bai kamata ba to kamata yayi shi ma ya ga abin da baya so saboda haka wannan mutum aure a riba shi haka ne a dan dan su ne dan da suka haifa dan su ne do auren da aka yi shi na shubha dan da aka haifa dan da ne kuma ko da ma ba na shubha bane matukar mijin zai yarda dan sa ne to dan sa ne babu wani wanda baya da uba a duniya sai dai uban ya ki yarda ba ba ba wanda yazo ba wanda Allah madaukakin sarki ya labarta mana ba kama annabi Adam da annabi Isa alaihi salam to kowa yana zuwa da kamar Hawwa alaihi salam kowa to da kuma kowa ka gani da ubansa sai dai wani uban nasa an san shi wani kuma ya boye ya ki yadda a san shi eh to da zarar ya fito ya yadda cewa shine ubansa shikenan ya zama ubansa magana da take cewa ba za a yadda ubansa bane wannan ba ta da wani karfi a shari'ance ba dalilin da zaka iya karfafa wannan eh eh, eh. Allah ta yusikumullahu fi auladikum in ka yadda dansa ne yana da gado na'am mun yi wannan magana lokacin da muke karatun tajridus sarih shiga makabarta da takalmi da dama jumhur ba sa ganin haramcin abin in ba za ka tattaka makabarta ba wani shine ra'ayin jumhur amma wasu malaman suna ganin hanin ya shafi shiga makabartar gaba daya don haka idan kana da tsantseni to kana iya cirewa amma duk da haka idan ya kasance makabartar akwai abubuwan da zai cutar ga mutum idan ya shiga ba takalma. misali akwai tsidahu an san tsidahu akwai tsidahu akwai farar eh, akwai abubuwa da cutar da wanda duk zai shiga to kaga anan ba zai yiwu a dage a ce sai ka cire ba ko da ma mai zai faru ya faru wannan ba fi kyau ne. wannan akwai akwai daurewar kai mutum ya ce ko da kuwa za ka to sai ka cire takalmi a'a idan akwai hanya lafiyayya da ka cire takalmin babu wani matsala shi kenan ka cire din ma ka huta da wasu su duka zungurinka suna kai cire takalminka ka huta na eh? idan hanya ce wani shika a matsa masa matsala ce akwai khilaf ah, saboda wajen takrijin me yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan mutum shin taka kabari yayi shin takalmin nasa ne yasa aka hana shi kun menene kaga akwai maganganu masu yawa akan wannan saboda haka ba abu ne da zaka yi zafi dan kaga wani sai dai kan kaga shi yana taka kaburbura to wannan ko da takalmi ko ba takalmi haramun ne ya rika taka kabari wannan dole ka hana shi to sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa